بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافر ينظرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروض والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha bakwai ga watan ramadan hijira tana da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida za mu fassara aya ta ɗari da hamsin da tara ta suratul bakara insha Allah إن الذين tumuna. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Allah madaukaki ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na ayoyi bayyanannu wal huda kuma suke ɓoye shiriya da muka saukar al huda bi ma'ana al'ilmun ilmun nafi' malamai waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar a littafin ƙur'ani na ayoyi bayyanannu kuma suke ɓoye ilimi mai amfani wanda yake zama shari'a ga 'yan adam min ba'di ma bayyana hulun nasi a bayan mun yi bayanin waɗannan ayoyi ga mutane su malaman nan suka ɓoye to waɗannan da suka ɓoye wannan ilimi ula'ika yal'anuhumullah waɗannan mutane Allah yana tsine musu wa yal'anuhumul la'inun kuma masu tsinuwa suna tsine musu wato kai tsaye wannan ayan tana karantar da mu cewa ɓoye wani abu na ilimin addini yana cikin mafi girman zunubi a wannan duniya ɓoye wani abu da ya shafi ilimi na addini babban laifi ne mun gabatar da irin wannan misali a wata ayar da muka karanta a baya akwai hadisai masu yawa waɗanda suka bayyana haɗarin ɓoye ilimi na addini sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suka ruwaito waɗannan hadisai na farko hadisi ya inganta daga abdullahi bin mas'ud Allah shi kara masa yarda yana sahihul jami'i hadisi na 2711 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma rajulin آتاه الله علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار النبي صلى الله عليه وسلم يتي دسا إلين دا ونمتون الله يباشي وني إلمي sai wannan mutumin ya ɓoye ilimin bai karantar da mutane ba to a ranar kiyama Allah yana saka masa wani linzami na wuta wannan riwaya kenan ta abdullahi bin mas'ud daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk Allah ya bashi wani ilimi sai ya ɓoye to wannan mutumin Allah yana saka masa linzamin wuta a ranar tashin kiyama akwai kuma wata riwayar ta abdullahi bin mas'ud har yanzu hadisi na biyu kenan yana cikin sahihul jami'i hadisi na 6393 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man katama ilman an ahlihi uljima yawmal qiyamati bilijamin min narin wanda ya ɓoye wani ilimi ya ƙi karantar da waɗanda suka cancanta a karantar da su da wannan mutumin ana saka masa linzamin wuta a ranar tashin kiyama riwaya ta biyu kenan ta abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hadisi na uku riwayar anas bin malik ce tana cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na 210 da ma hadisi na 212 ita wannan riwayar ita ma tana sahihul jami'i hadisi na 6160 yana takrijun mishkat hadisi na 223 Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man su'ila an ilmin fakatamahu wanda aka masa tambaya game da wani ilimi sai ya ɓoye wannan ilimin ya ki faɗan gaskiya ya faɗi son zuciyarsa. aljamahullahu Allahu yawmal qiyamati bil jamin min nar a ranar kiyama Allah zai saka masa wani linzami na wuta a yi wa mutum tambaya game da wata matsala ta addini sai ya ƙi bayyana gaskiyar wannan matsalar kuma ya sani kun shi ma ya ɓoye ilimi don haka wannan mutumin shi ma Allah zai sa masa linzamin wuta a ranar kiyama sannan hadisin abu huraira yana sahihu sunan ibn maja ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min rajulin yahfazu ilman fakatamahu illa ata yawmal qiyamati muljaman bilijamin min nari babu wani mutum da zai kiyaye wani ilimi ya san wani ilimi sai ya ɓoye wannan ilimin ya ki bayyanawa face wannan mutumin ya taho a ranar kiyama da linzami na wuta a wuyansa kuma shi wannan linzamin da za a saka ma irin wannan malamin Allah shi kare mu ba ɗaura linzamin ake yi a wuyansa ba buɗe bakinsa ake yi a saka wannan linzamin a huda makogoronsa ya fito sannan a ɗaure shi a jawo shi a filin hisabi saboda waccan aya da kuma waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam Ya sa ɓoye wani ilimi na addini yake da haɗari wannan ya sa malamai suka ce yana cikin manyan zunubi da ake saba ma Allah da ta hanyarsa a wannan duniya a ɓoye wani ilimi na addini a cikin faibul kabir littafin al'imamul minawi Allah ya ji kansa a juzu'i na shida shafi na ɗari da hamsin da hudu ya ce li'anna ta'allumal ilmi inna ma huwa li ana koyon ilimi ne don a yada ilimin da aka saukar da littafin qur'ani an saukar da shi ne don a karantar da mutane a yada ilimin da yake cikin littafin ƙur'ani da kuma sunnonin manzon Allah wannan ita ce hikimar saukar da ƙur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'watil khalqi ila al a kira mutane zuwa ga gaskiya والكاتم يزاول يزاول ابطال هذه الحكمه malamin da yake boye gaskiya to ƙoƙarin da yake shine ya ɓoye wannan hikima wanda a dalilinta ne Allah ya saukar da ƙur'ani an saukar da ƙur'ani don ya zama shiriya ga duniya shi wannan malami sai ya yi ƙoƙarin ya ɓoye wannan hikimar na saukan ƙur'ani kana jaza'uhu an yuljama tashbihan bil hayawan. alladhi sukhira wa muni amin qasdi ma yuriduhu domin haka yasa shi wannan malamin a ranar kiyama ake saka masa linzami ana kamanta shi da dabba kamar yadda a nan duniya ita dabba ake saka mata linzami domin a hana ta aikata wani abu da take so to haka nan Allah yake saka ma wannan malami linzami a ranar kiyama kamar yadda ya yi ƙoƙari ya hana hikimar saukar da ƙur'ani hikimar ita ce shiryar da mutane shi wannan malami yi kokarin ya hana wannan hikima to haka nan Allah madaukaki zai saka masa linzami a ranar kiyama ya ja shi zuwa wuta Allah shi kare mu al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 118 yana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 213 hadisin Abu Huraira wanda hadisin nan yake bayyana mana dalilin saukan wannan aya Abu Huraira yake cewa jama'a ya ce musu laula ayata ni fi kitabillahi ta'ala in ba domin wasu ayoyi guda biyu da suke cikin littafin Allah maɗaukaki ba ma haddastu ahadan bi shay'in abadan da ban ba da labarin wani abu ga wani mutum ba har abada abin da yasa kuka ga ina karantar da mutane waɗannan ayoyi guda biyu ne da suke cikin littafin Allah in ba domin su ba da ba zan karantar da kowa ba zama zan yi in shiru abina yace laula qaulullahi azza wa jalla in ba don ita wannan ayar da muka karanta ba Allah ne yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na ayoyi masu bayani da kuma ilimi mai amfani wanda ya ƙunshi shiriya malaman da suka yi ƙoƙarin ɓoye wannan ilimin su ɓoye waɗannan ayoyin min ba'di ma bayyana nasi bayan mun yi bayanin su ga mutane ula'ika yal'anuhumullah waɗannan malamai Allah yana tsine musu wa yal'anuhumullah inuna kuma masu tsinuwa suna tsine musu aya ta farko kenan inji Abu Huraira yace aya ta biyu ita ce wacce Allah yake cewa illal ladina tabu wa aslahu إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك wa عليهم وأنا التواب الرحيم abu hurare ya ce aya ta farko ita ce Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun aya ta biyu Allah ya ce illal ladina tabu sai fa malaman da suka tuba da sun taba ɓoye gaskiya da suka gane hadarin da yake cikin wannan aikin nasu sai suka tuba wa aslahu kuma suka gyara aikin su wa bayyanu kuma suka yi bayanin gaskiyan nan da da suka boye fa ulaika atubu alaihim sai Allah ya ce to waɗannan ina yafe musu wa ana tawwabur rahim kuma ni mai yawan karban tuba kuma ni mai yawan jin kai Allah ka gafarta mana in ba domin waɗannan ayoyi guda biyun ba abu hurairu ya ce da ban gaya ma wani mutum wata matsala ba ta addini har abada to saboda Allah ya yi magana akan mutumin da ya ɓoye wani sashin ilimi na karantarwa musulunci wannan mutumin Allah ya tsine masa wannan yasa tilas duk abin da na sani na gaskiya in fito in faɗa wa mutane duk abin da na sani na karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilas ne in gaya wa mutane don in tserar da kaina daga wannan la'anta wacce Allah maɗaukaki ya yi. Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya ji kansa a littafin tafsirinsa tafsirin Qur'an al-Karim a juz'i na biyu shafi na 189 yace min fawaidil ayati daga cikin fa'idar da muke samu game da ita wannan aya abin da ayan nan take karantar da mu yana da yawa daga cikin ilimin da Allah yake karantar da mu game da ita wannan aya Allah yana karantar da mu cewa ɓoye gaskiya haramun ne ga wanda ya cancanta a gaya masa sannan inna taubatal katimina lil ilmi la takun illa bil bayani wal islahi tuba ta malamin da ya ɓoye gaskiya ta bambanta da tuba na sauran jama'a shi malami idan ya ɓoye gaskiya tubansa ba ta cika sai ya fito ya yi bayanin gaskiyar nan da ya ɓoye wal islah kuma sai ya gyara barnar da ya yi ko da ya yi bayanin gaskiyar sai kuma ya gyara wannan barnar ya ce ta'ala saboda Allah ya ce illal tabu sai fa malaman da suka tuba kaga sun tuba daga laifi amma tubar tasu bata isa ba Allah ya ce wa aslahu kuma suka gyara sannan Allah ya ce wa bayyanu kuma suka yi bayani na tabu wa aslahu wa bayyanu sai fa waɗanda suka tuba kuma suka gyara barnar da suka yi wa bayyanu kuma suka bayyana gaskiya Muhammad bin Salih al usaymin ya ce salasata shurutin kaga sharuɗa guda uku sun samu al'awwal a Taubato, sharaɗi na tuban malami wato malamin da ya ɓoye gaskiya sharaɗin farko shine ya tuba wa huwar ruju'u amma hasala min alkitman idan aka ce malamin ya tuba ya janye abin da ya ɓoye kenan domin kowane malami ka gani akwai mutanen da suke binsa ko da kuwa yana kiransu ne zuwa ga ɓata in dai mutum ya tashi wa'azi to bai samun bai rasa nashi rabo zai samu mabiya wani tsakani da Allah yake bin wannan malami akan cewa gaskiya yake kira zuwa gare ta matukar ba malamin da ya fito ya ce ni fa abin da nake kiran ku zuwa gare shi bata ne ba duk wanda ya faɗa ya ce abin da wancan malamin yake bata ne wannan mabiyin ba zai yarda ba saboda tsananin yarda da yake ma wannan malamin nashi Allah ya san haka saboda ita zuciya Allah ya halicce ta ta yanda take iya ɗaukan soyayya kuma take iya ɗaukan kiyayya idan zuciyar mutum ta ɗauki ƙaunar wani to cire wannan ƙaunan abu ne mai wuya haka kuma idan zuciya ta ɗauki kiyayya cire wannan kiyayyan abu ne mai wahala mafi sauƙi shine shi wannan malamin da ya tabbata ya kira mutane zuwa ga bata ya fito da bakinsa ya gaya wa mabiyansa cewa abin da duk na gaya muku dinnan karya ne idan an bi wannan hanya shi kenan karya sai ta bace. domin haka ya sa sharaɗi na tuban shi wannan mugun malami dole sai ya janye abin da ya kira mutane zuwa gare shi kuma ya musu bayani daki-daki sannan kuma wal islah da gyara ya gaya musu cewa mas'ala kaza da na gaya muku fa ba gaskiya ba kaga ya yi bayani kenan ya gyara yaya gyaran yake tunda ya ce ba gaskiya ba sai ya fito ya faɗi gaskiyan in ya faɗi gaskiyan kaga ya yi gyara wancan bayani ya yi sannan yanzu kuma gashi ya biyo da gyara a bayansa to lokacin ne tubarsa take tasiri ya ce wasani sharaɗi na biyu al-islahu lima fasada bi kitmanihim ya gyara abin da ya ɓaci a dalilin ɓoye ma mutanen nan gaskiya da yayi yi kitmanahum eh, li'anna kitmanahum al-haqqi hasala bihi fasadun saboda a dalilin ɓoye gaskiyan da yayi an samu wata barna da ta auku bisa ga wannan hujja dole ne sai ya fito ya gyara wannan barnar da yayi da kansa sannan ya ce a thalith sharaɗi na uku game da tuban malami bayanul haqqi gayatal bayan yayi bayanin gaskiya maƙurar bayani ya yi bayani cikakke game da cewa abin nan da ya kira mutane zuwa gare shi ba gaskiya ba bane kuma ga abin da ya zama gaskiya din wa bi hadha tubaddilu sayyi'atihim hasanat idan malamai suka yi haka to wannan lokacin ne Allah yake gafarta musu har ma a canza laifukan da suka yi a maishe su lada a ba su lada a madadin laifi wato darasi na wannan aya shine malami yana samun wata albarka a wannan duniya albarka ta sa wato ta yabo da kuma fatan alheri yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'allimul khairi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al fil bahri duk mutumin da yake karantar da alheri in dai kana karantar da alheri to komai yana neman maka gafaran Allah komai yana roƙon Allah ya gafarta maka sai annabi ya ce hatta kifaye da suke cikin ruwa suna cewa ya Allah ka gafarta ma wancan malamin da yake karantar da alheri domin haka malami yana cikin mutanen da suka fi samun lada mai yawa a duniya hatta kifi da yake ruwa in ji manzon Allah yana addu'a Allah ya Allah ka gafarta ma wannan malami da yake karantar da alheri malamai suka ƙara bayani akan cewa ba wai sai mutumin da yake karantar da addini kurun ba da za ka karantar da wani ilimi wannan ilimin ya zama cikinsa akwai alhairi kai ma kana samun wannan albarka duk wani ilimin da ake samun alheri a cikinsa in dai ka karantar da wannan ilimi to komai a duniyan nan yana neman maka gafaran Allah hatta kifaye da suke cikin ruwa malamai suka ce ko da sana'a ce domin ita ma alheri ne ka karantar da musulmi sana'a wannan sana'a da kake karantar da musulmai wani aiki ne babba wanda kake ma Allah maɗaukaki don haka komai yadda yake duniyar nan yana neman maka gafaran Allah hatta kifaye da suke cikin ruwa to idan kuwa malamin ya ƙi karantar da mutane gaskiya na addini a maimakon komai ya nema masa gafara sai ya zama komai yana tsine masa albarka don haka malami yana cikin mutanen da suka fi samun daraja mafi girma a duniya sannan malami yana cikin mutanen da suka fi samun tsinuwa a duniya Allah shi kare mu idan malami ya kiyaye ilimin da Allah ya bashi ya karantar da mutane addini to wannan malami yana samun babban lada idan malami aka waye gari yana boye ilimin addini to shi wannan malami a maimakon halittu su rika neman masa gafara tsine masa albarka suke yi karanta mana aya ta gaba innal ladina kafaru إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم wal الله والملائكة والناس أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله مدوكك يتشي إن الذين كفروا للي ودن سك كافر wa matu wa hun kuffarun kuma suka mutu suna kafirai Sharaɗinsa kenan waɗanda suka kafirce suka mutu akan kafirci ula'ika yal'anuhumullah waɗannan mutane su ma Allah yana tsine musu albarka wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane baki daya kashi na biyu na mutanen da Allah yake tsine musu kenan na farko malamai da suka boye gaskiya Allah shi kare mu na biyu mutumin da ya mutu a kafirci wannan mutumin Allah yana tsine masa albarka wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane baki daya khalidina fiha suna dawwama a cikin wannan tsinuwa ta Allah la yukhaffafu anhum al azabu ba a sassauta musu azabar Allah wala hum yunzaruna sannan ba a kakkautawa ba a jinkirtawa wannan azabar ba ta raguwa har abada karuwa take Allah shi kare mu ibn kasir a tafsirinsa da yake fassara wannan aya a juzu'i na farko shafi na 238 haka nan abu hayyan a cikin tafsirul al muhit a juzu'i na farko shafi na 460 ibn kasir ya ce la khilafa fi jawazi la'anil kuffar babu ko sabani tsakanin malaman sunna cewa daidai ne a tsine makafirai babu sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa daidai ne a la'anci kafirai wa kad kana Umar bin al-Khattab ai sayyiduna Umar ya kasance a zamanin sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu Allah shi kara masa yarda a lokacin da sayyiduna Umar yake halifa wa man ba'dahu da ma halifofin da suka zo a bayan sayyiduna Umar kamar sayyiduna Usman kamar sayyiduna Ali waɗannan halifofi min khulafa'ir rashidin Allah shi kara musu yarda sun kasance min al'a'imma shugabannin nan yal'anuna al-kafarata suna tsine makafirai filkunuti qunuti in sun zo karatun alkunuti qunuti wa gairihi a cikin sallah a zamanin sayyidina Umar lokacin sayyidina Umar yana halifa idan ana karanta alkunut ana tsine makafirai ka duba sahihu bukhari hadisi na 2010 da sahihu ibn khuzaima a mujallar na biyu shafi na 155 da salatu tarawih shafi na 41 labarin da wani daga cikin tabi'ai ya bayar da ake kiransa abdurrahman bin abdin alkari ya ce wa kanu yal'anun kafarata sahabbai sun kasance a zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina usman zamanin sayyidina ali suna tsine makafirai a cikin hudubarsu a cikin alkunuti da suke yi addu'arsu ta alkunuti fin nisfi tsani idan watan azumi ya raba kashi biyu daga lokacin da watan ramadan ya zan rabi to idan sun je a sallah ta tarawih limamin yana yin alkunuti ya ba da labari yana cewa wa kanu yal'anuna al-kafarata fi nisfi daga lokacin da watan ramadan ya raba gida biyu idan suna yin alkunuti suna la'antar kafirai su waye suke la'antar kafirai din nan a zamanin sayyidina Umar ya kira Ubayyu bin kab yana cikin mafi karfin hadda daga sahabban Annabi Muhammad ya ce masa ya naɗa shi ya zama limamin sallan tarawiyar. sannan mata kuma sayyidina Umar ya naɗa musu tamimu dari shi ma sahabin manzon Allah ne kuma yana da ƙarfin haddan ƙur'ani a wata riwayar aka ce akwai wani limamin ma da na umar ya naɗa wa mata shine suleiman bin abi hafma ka duba a kubra na ibnu sa'ad a mujallar na biyar shafi na ashirin da shida waɗannan sahabbai su suke limantar sauran jama'a a sallar tarawih wato sallar tahajjud Abdulrahman bin Abdin Alkari ya ce to idan watan Ramadan ya raba gida biyu da an kai rabi daga wannan lokacin a sallan tarawih din nan idan an zo alkunut waɗannan limaman suna la'antar kafirai a cikin alkunuti ɗinsu suna cewa allahumma qatilil kafara alladhina yasudduna an sabilika ya Allah ka tsine makafirai waɗanda suke kange mutane suna hana su bin hanyarka kafirai da suke hana abi addinin Allah ya Allah ka tsine musu wa yukadhibuna rusulaka waɗanda suke ƙaryata manzanninka wala yu'minuna bi wa'dika ba sa imani da alkawarin da ka yi. khalif baina kalimatihim ya Allah ka sassaba tsakanin kalmomin kafirai kada ka haɗa kalmar su bari har su samu cutar da musulmai wa alqi fi ya Alla ka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai wa alqi alaihim rijzaka wa ya Allah ka jefa musu uƙubarka ta nan duniya da kuma azabarka ta kiyama ilahal haqqi ya Allah ya abin bauta na gaskiya suna yin wannan addu'a a cikin alkunut kun ga wannan ya tabbata kenan sunna ne domin kuwa da dai a ce akwai kuskure da an samu wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya ce bai kamata a tsine makafirai ba a cikin alkunoci Shi yasa ibnu Kasir Allah ya ji kansa yace la khilafa babu wani sabani a tsakanin malaman sunna fi jawazi la'anil kufar game da cewa tsine makafirai a cikin alkunuti halal ne babu ko laifi a kai domin waɗannan limamai da sayyiduna umar ya naɗa a zamaninsa suna yi kuma ba a samu wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kyamaci hakan ba bayan sun gama in ji abdurrahman bin abdin alkari ya ce thumma yusalli ala nabi sannan sai limamin ya yi salati ga annabi wa yad'u lil na bima istata'a min khairin ya roƙa wa musulmai duk wani alherin da zai iya roƙa musu a cikin dai alkunuti din thumma yastaghfir lil mu'minina sannan ya nemi gafaran Allah ga masu imani qala yace wa kana yaqulu idza faraga min la'anihi al kafara wa salatihi ala nabi wa istighfarihi lil mu'minina wal mu'minati wa mas'alatihi bayan limamin ya gama tsine makafirai a cikin alkunuti ya kuma yi addu'a ga musulmai Allah ya ba su alheri gwargwadon alherin da zai iya roƙa musu wannan yake nuna cewa ba a ƙayyade alherin da liman zai roƙa wa musulmai ba a cikin alkunut domin abdurrahman bin abdin alkari ya ce wa yad'u musulmi na bi mastata'a min khairin shi limamin yana roƙa wa musulmai gwargwadon alherin da zai iya roƙa musu kun ga ashe dukkan wani alheri ana iya roƙa wa musulmai a cikin alkunut thumma yastaghfir lil mu'minin sannan ya nema musu gafaran Allah madaukaki to bayan ya gama la'antar kafirai ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqunut ya nema wa masu imani gafaran Allah maza da mata wa mas'alatihi kuma ya roki bukatunsa a wajen Allah a ƙarshen alqunut din sai limamin ya ce Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai muke bauta walaka nusalli wa nasjudu ya Allah gare ka muke sallah kuma kai muke wa sujjada wato wannan yana kawo ta ne yana kawo ita wannan addu'a ne a ƙarshen alqudus dinsa wa ilaika nas'a ya Allah kokarin mu duka a wannan duniya kokarin mu shine mu samu yardanka duk abin da aka ga muna garaje akai to garajin da muke muna kokari ne mu samu yardanka ya Allah wa narju rahmataka rabbana muna fatan mu samu ka ya kai mu, wa khafu azabakal jidd muna tsoron azabarka mai tsanani inna azabaka liman adaita mulhiqun ya Allah azabarka ga duk mutumin da kai kiyayya da shi to wannan mutumin azabarka gare shi fa za ta hadu sadu da shi to bayan liman yayi alqunut a cikin alqunutin ya la'anci kafirai yayi addu'a Allah ya bawa musulmai alkhairi ya nema wa masu imani maza da mata gafaran Allah ya roƙi buƙatu na duniya da kiyama ya cika da wannan addu'a thumma yukabbiru sannan sai ya yi kabbara wa hawi sajidan ya faɗi ya yi sujjada wanda a dalilin haka Muhammad bin Umar wanda ya rubuta littafin ta mutatawwi fi salati tatawwi ka duba shafi na saba'in. Ya ce wa mahallu dilala fi qawlihi thumma yukabbiru wa yahwi sajida da Abdurrahman bin Abdin Alƙari ya faɗi wannan magana ya kawo wannan labari ya ce idan liman ya gama alkunut ɗin nan sai ya yi kabbara ya faɗi ya yi sujjada wannan yana nuna cewa an yi alkunut ɗin ne bayan an ɗago daga ruku'i ba kafin ayi yi ruku'i ba kowannensa mutum ya yi babu laifi amma idan aka ce watan ramadan ya kai rabi to idan za a yi alkunuti ya zamanto bayan an dago daga ruku'i shine ya fi tabbata a bisa ga wannan hadisi da abdurrahman bin abdin alqari ya ba da labarin yanda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke sallah a zamanin sayyiduna umar da zamanin sayyiduna usman da zamanin sayyiduna ali a yanda suke karanta alkunut da kuma yanda wato suke kawo addu'o'insu ya ce bayan sun gama sai su yi kabbara sannan su yi sujjada wannan ya nuna kenan cewa suna yin alkunut din nan bayan an ɗago daga ruku'i ne a lokacin da ramadan ya kai rabi amma mahallin alkunut shine kafin a yi ruku'i is fihi anna du'a alkunut fil witr kana ba'da ruku idan za a yi addu'a a cikin alkunut to ana yi ne bayan an ɗago daga ruku'i yace iz law kana du'a ba'da alqira'ati lakabbara lirruku'i la lisujudi da a ce ana yin alkunut na witiri da ana yin sa ne kafin ruku'i da abdurrahman bin abdin alkari ya ce bayan liman ya gama sai ya yi kabbara ya yi ruku'i sannan ya daga sannan ya yi sujuda amma sai ya ba da labarin cewa sun mai kabbiru wa yahwi sajida sannan liman ya yi kabbara sai ya sunkuya ya yi sujada wanda ya nuna kenan an yi alkunut din bayan an dago daga ruku'i Allah shi datar da mu da sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ibn kasir ya ce babu saɓani a tsakanin malaman sunna cewa daidai ne a la'anci kafirai a cikin alkunut ka duba al a tulfikiyya al-muyassara mujallar na biyu shafi na uku ga addu'o'in da sahabbai suke yi a alkunut ɗinsu amma farko kafin su gabatar da wata addu'a abinda suke fara yi shine la'antar kafirai suna la'antar kafirai suna addu'a Allah ya wa musulmai tsari game da sharrinsu domin haka matukar za a yi alkunut to yana da kyau a yi koyi da yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yin nasu in ka duba tafsirul al muhit a mujallar na farko shafi na 462 ya ba da labarin al'imamu Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansa. al'imamu Ahmad bin Hanbal wata rana ɗansa ya tambaye shi, in nabnahu sa'alahu ɗan al'imamu Ahmad bin Hanbal ya tambaye shi ya ce, hal yal'anu shin daidai ne ya tsine makafirai? ya tsine ma wani mutum wa zakara shahsan sai ya ayyana wani mutum mu'ayyanan ya ce masa baba shin daidai ne ila'anciwa ne فقال لابنه سي شي الامام احمد بن حنبل dansa ya دانسا يا ya يا كاي دانا hal ra'aitani al'anu shay'an qat shin ka taba gani na na tsine ma wani abu a rayuwata tun da kake zaune da ni ka taba jin kalmar tsinuwa ta fito daga bakina yace ban taba ji ba yace to ba daidai bane ka la'anci wani abu sun makala sannan sai al'imamu ahmad bin hanbal nan take ya ce ma ɗansa amma fa wa malila al'anu man la'anahu Allahu fi kitabihi shin ina laifi dan na tsine ma wanda Allah ya tsine masa a cikin littafinsa littafin Qur'ani Allah ya tsine ma wasu mutane a cikin littafin Qur'ani to ina laifi don na tsine ma irin wannan kamar yana karantar da ɗansa ne cewa in za ka tsine ma wani to tabbata mutumin nan yana cikin waɗanda Allah ya tsine musu a cikin Qur'ani kala sai ya ce ya abati ya babana wa aina la'anatullah wa aina la'anatullah ina tsinuwar Allah take a cikin Qur'ani Eh, dan nasa ya sani amma duk da haka yana son bayani daga gun mahaifin sai al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ce qala ta'ala Allah madaukaki ya faɗa a gurare da yawa a cikin Qur'ani misali yace ala la'anatullahi ala zalimin ku sani tsinewar Allah ta tabbata akan azzalimai kamar yadda a wannan aya Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ulaika yal'anuhumullah waɗanda suka ɓoye gaskiya Allah yana tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna masu tsinuwa suna tsine musu su waye masu tsinuwa da ake nufi su ne musulmai musulmai suna tsine wa mutanen banza a cikin alkunut shi in kaji an ce wa yal'anuhumul la'inun masu tsinuwa suna tsine musu ana nufin musulmai baya ga cewa Allah yana la'anta su mala'iku suna la'anta su sannan musulmai ma suna la'anta su Allah shi kare mu akwai wasu abubuwa da ya kamata mu kiyaye game da ita tsinuwa ya kamata mu san da wannan kwarai wato kalmomi guda biyu ba sa faduwa muddin sun fito daga bakin ɗan adam kalmomi guda biyu ba su faduwa matukar sun fito daga bakin ɗan adam kalma ta farko ita ce kalmar kafirci hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita wannan kalma in ta hito daga bakin musulmi to ba ta faduwa kalma ta kafirci muddin ta fito daga bakin musulmi to wannan kalma fa ba ta faduwa hadisai masu ɗimbin yawa misali hadisin da yake sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abu zarar gifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da rajulan bil kufuri wanda duk ya kira wani mutum ya maka masa kalman kafirci auƙala ko ya kira shi aduwallah in ka kira wani mutum makiyin Allah ko ka kira shi kafiri inji manzon Allah walaisa kadhalika in kuwa wannan mutumin da ka jefe shi da kalmar kafirci ko kalma ta makiyin Allah ba hakan bane ba kafirin bane ba makiyin Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa hara alaihi to wannan kalma za ta dawo kan mai fadanta don haka kalmar dai ba za ta fita haka nan ba in dai ta fita to dole sai ta yi ta'adi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka katlihi wanda ya jefi mai imani da kalman kafirci to kamar ya kashe shi ne wanda ya jefi mai imani da kalman kafirci to kamar ya kashe shi ne ka duba sahihul bukhari hadisi na 647 sai fa in wannan mutumin ya tabbata kafirin amma in bai tabbata kafiri ba ne to tamfar ya kashe shi ne wannan ita ce kalma ta farko wacce in ta fito daga bakin musulmi to ba ta faduwa haka nan kurum sai ta yi illa Allah shi mu kula kalma ta biyu ita ce kalma ta tsinuwa duk inda kalmar tsinuwa ta fito daga bakin musulmi wannan kalmar ba ta faduwa haka nan kurum sai ta yi ta'adi wannan ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4905 hadisin abu darda'i Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza la'ana shay'an idan bawa musulmi ya tsine ma wani abu idan mutum ya tsine ma wani abu ya la'anci wani abu sa'adatil la'anatu ila sama ita wannan tsinuwa tana hawa sama wato kalmar tana tafiya sama da kanta yaya abin yake aukuwa babu wanda ya sani sai shi Allah maɗaukaki amma annabi ya ba mu labari kuma maganar manzon Allah gaskiya ne idan kalmar tsinuwa ta fito daga bakin musulmi hawa sama take in ji manzon Allah tana tafiya sama fatughlaqu abwabu sama'i dunaha sai a kulle kofofin sama a hana ta shiga thumma tahbitu ila al-ardi sai wannan kalma ta sauko ƙasa tana neman inda za ta shiga cikin ƙasa fa tughlaqu haduna ha sai a kulla kofofin ƙasa a hana ta shiga wannan ya tabbatar muku cewa sama tana da kofofi kasa ma tana da kofofi waye san kofofin nan Allah madaukaki da ya halicce su shi kadai thumma ta'khudhu yaminan wa shimala ita wannan kalma ta tsinuwa ta yi sama an hana ta shiga ta yi wo ƙasa an hana ta shiga sai ta yi dama ta yi hagu gabas da yamma kudu da arewa tana neman mashigi fa in lam tajid masagan annabi ya ce in wannan kalma ta tsinuwa bata samu wurin shiga ba raja'at ila alladhi lu'ina sannan sai ta je ga wanda aka tsine ma din da kace Allah ya tsine ma wani to kalmar sai ta je kan wannan mutumin da ka tsine masa amma kafin ta je sai ta yi sama ta yi ƙasa ta yi dama ta yi hagu ba za ta wuce kansa ba sai ta rasa wurin shiga sannan ta tafi kan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana ahalan in mutumin da ka tsine ma ya cancanta a tsine mishi shikenan sai ta hau kan shi wa illa in kuwa bai cancanta a tsine mishi ba raja'at ila qa'iliha sai ta koma ga wanda ya faɗe ta qalat sai ta dakata ta ce ya rabbi ya ubangiji wujjihtu ila fulanin an juya ni zuwa ga wani falam ajid fihi maslakan to na tafi gurin wannan mutumin da aka tsine ma na je ban samu mashigi ba a jikinsa na taras da shi bai cancanta in shiga jikinsa ba walam ajid alaihi sabila ban samu wata hanya da zan samu shiga jikin shi ba yaya zan yi in annabi sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu laha sai Allah ya ce mai ita wannan kalma ta tsinuwa irji'i min haythu ji'ti sai ki koma ta inda kika fito don haka wannan kalma sai ta koma kan wanda ya furta ta kaga mutumin da ya wannan tsinuwa ya koma ya tsine ma kansa kenan Allah shi kare mu don haka waɗannan kalmomi guda biyu ba za su fita daga bakin musulmi ba sannan su tafi haka nan kurin ba tare da sun yi illa ba kalma ta kafirci da kuma kalma ta tsinuwa babu shakka akwai waɗanda ake ake wato ɗora musu kalma na kafirci wannan ya tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da ake musu tsinuwa amma kafin ka furta kalman kafirci ka tabbata mutumin da za ka ɗora masa wannan kalma ya cancanta a ɗora masa wannan kalma ɗin kafin ka tsine ma wani abu ka tabbata wannan abin ya cancanta a tsine masa don kuwa in aka samu kuskure bai cancanta ba wannan kalma za ta dawo kanka don haka al'amari na tsinuwa ba shi da sauki wajibi ne mu yi hattara kwarai akwai dalilai kamar kashi hudu waɗanda suka sa malamai suke cewa akwai haɗari game da furta kalma ta tsinuwa ka duba sharhu eh, sahihi muslim na al'imamu nawawi a juz'i na goma sha shida shafi na ɗari da ashirin da bakwai na farko hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man rama mu'minan bi kufrin fa ka katlihi wanda ya jefi mai imani da kalman kafirci to kamar ya kashe shi ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce man la'anal mu'mina eh, la'anul mu'min ka katlihi tsinewa mai imani kamar kashe shi ne wanda ya tsinewa mutum wanda yake da imani to tamfar ya kashe shi ne me ake nufi al-imam nawawi a sharha na wannan hadisin yace abin da ake nufi shine idan ka tsinewa mutum musulmi bai cancanta a la'ance shi ba to zunubin da za ka samu a wajen Allah yana daidai da a ce ka kashe wannan mutumin don haka tsine ma wanda bai cancanta a tsine masa ba yana da zunubi mai yawan gaske da shi da kisan kai zunubin su ɗaya ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 647 hadisin Fabitu bin Bahak Allah shi kara masa yarda wannan ita ce hujja ta farko da ta sa malamai suka ce tsinuwa ba ta da sauki a karantarwa manzon Allah tunda in ka tsinewa abu wannan mutumin da ka tsinewa bai cancanta a tsine masa ba annabi ya ce zunubin da zaka samu yana daidai da a ce ka kashe musulmi kaga kenan bai kamata a ɗauki tsinuwa da sauki ba hujja ta biyu mun karanta wannan hadisin a baya hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 2029 hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakunu la'anu na shuhada'a wala shuhada a yawmal qiyama masu tsinuwa ba sa zama masu shaida a ranar kiyama kuma ba sa zama masu ceto a ranar kiyama duk mutumin da ya siffanta da tsinuwa mai yawan tsinuwa mutumin da yake yawaita furta kalma ta la'anta wannan mutumin annabi ya ce a ranar kiyama ba zai yi shaida ba sannan kuma a lokacin da musulmai suke samun daman su yi ceto shi ban da shi wannan yana nuna cewa kalma ta tsinuwa ba ta da sauki me ake nufi da cewa baya shaida a nan malamai suka yi fasara kashi uku fasara ta farko malamai suka ce ana nufin wannan mutumin ba zai yi mutuwar shahada ba don mutumin da bakinsa ya yawaita furta kalmar tsinuwa wannan mutumin bai samun damar mutuwar shahada Allah shi kare mu na biyu wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ba zai yi shaida ba ana nufin shaida a nan duniya idan aka kai kara a kotu sai aka ce a nemo shaida sai aka kawo wannan mutumin sai alkali ya tambaya to shi wannan mai shaida mutumin kirki ne sai aka ce eh amma dai yana yawaita tsinuwa to malaman sunna suka ce a dalilin yawaita furta kalman tsinuwan nan daidai ne alkalin ya ce ba zan karbi shaidansa ba kun ga ya tabbata kenan fasiki ne Allah shi kare mu sai fassara ta uku wadda ita ce mafi inganci abinda annabi yake nufi da cewa mai yawaita tsinuwa ba zai yi shaida ba ana nufin a ranar kiyama a lokacin da al'ummar annabi muhammad za su yi shaida ga sauran al'ummomi to shi wannan mutumin ba za a kira shi ba ala kulli halin kalma ta tsinuwa kalma ce wadda take babu sauki a cikinta tunda a dalilinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai samu damar yin ceto ba a ranar kiyama dalili na uku hadisin yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1729 eh, wanda wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa jurmuzul juhani ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullah ausini roƙo na gare ka kai min wasici ya rasulullah kai min wasiya jurmuzul juhani ya ce ya rasulullah kai min wasiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa usi ka Allah ta kuna la'ana ya kai jirmuf ina maka wasici kada ka zan mai yawan tsinuwa ka yi kokari ka ga cewa kalmar tsinuwa ba ta fita daga bakinka wannan ita ce wasiya ta gare ka ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa ne ga shi wannan sahabin yana masa ishara da cewa kalma ta tsinuwa bai dace a ce tana fita daga bakinka ba wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar masa ita wannan kalma a matsayin wasiya don haka yasa malaman sunna suka yi ijima'i akan cewa furta kalma ta tsinuwa haramun ce sai fa in ta dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana musulmi ya rika tsinuwa akwai hadisin da yake cikin sunan abi dawud hadisi na 4906 yana sahihu sunan tirmizi yana cikin sunan tirmizi hadisi na 1976 hadisin samura bin jundub annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga musulmai yace mana la tala'anu bi la'natillah kada ku yi tsinuwa da tsinuwa ta Allah wala bi gababihi kuma kada ku rika tsinuwa da fushin Allah wala bin nari ko ku yi addu'a ga mutane samun wuta Allah shi kare mu manzon Allah ya yi gargaɗi ga musulmai su daina yawaita tsinuwa ga ‘yan uwansu tun da annabi ya hana tsinuwa kun ga ya nuna cewa ita wannan kalma babu sauƙi a tattare da ita ba daidai ba ne musulmi ya saba faɗinta a hujja ta hudu hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2019 hadisin abdullahi bin umar wanda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake yawaita tsinuwa wannan mutumin yana da nakasan imani mai yawan furta kalma ta tsinuwa wannan mutumin yana da nakasar imani hadisin yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakunu mu'min la'ana ai mai imani baya zama mai yawaita tsinuwa in dai mutum yana da imani imani to ba za a same shi da yawan furta kalma ta tsinuwa ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan turmizi har yanzu hadisi na 1977 manzon Allah ya ce laisal mu'min bi ta'an wala bil la'an wala bil fahish wala bil bazi mutum idan mai imani ne ba za a same shi da yawan sukan jama'a ba kun ga mutumin da yake sukan jama'a wannan mutumin yana da na kasar imani manzon Allah ya ce mai yawan imani ba a samunsa da sukan jama'a ba a samunsa da furta kalma ta tsinuwa ba a samunsa da furta kalma ta batsa hakanan kuma ba za a same shi da tsiwa ba yawan surutu waɗannan abubuwa guda hudu siffofi ne waɗanda suke tabbatar da naƙasan imani sukan jama'a da tsinuwa da taɗi na batsa taɗi na batsa shine zancen banza sannan da yawan surutu yawan surutu shi kansa alama ne wanda yake tabbatar da nakasar imani in dai akwai imani to ba a samu waɗannan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko aka same su a tattare da musulmi to akwai alamar wannan mutumin yana da nakasa ta imani don haka yasa akwai wani lokaci aisha allah ya kara mata yarda ta ba da labarin cewa wata rana sayyiduna abubakar ya la'anci wani daga cikin bayinsa sayyiduna abubakar as-siddiq ya la'anci wani daga cikin bayinsa a lokacin da eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya zo wucewa daidai lokacin da sayyidina abubakar yake tsine ma wannan wannan wato bawan nasa faltafata ilaiki sai manzon Allah ya juya ya kan sayyidina abubakar yace masa la'ani na wasu diƙina ya za a yi a samu abu biyu sun hadu? tsinuwa da kuma samun daraja ta siddiq kalla wa rabbil ka'aba manzon Allah ya ce ba za su taba haduwa ba ina rantsuwa da ubangijin ɗakin ka'aba tsinuwa da kuma daraja ta as-siddiq ba sa haduwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wanda ya kai daraja ta as-siddiq ana kiransa abubakarin as-siddiq sannan kuma kalma ta tsinuwa tana fitowa daga bakinsa manzon Allah ya ce abubuwa biyu din nan ba za su haɗu ba ba ma as-siddiq ba hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana imani bayi samuwa ga mutumin da yake yawaita tsinuwa wato akwai na kasar imani a tattare da shi to bare kuma wanda ya kai daraja ta as-siddiq a samu yana tsinuwa faɗin wannan kalma ke da wuya aisha da yake yar sayyiduna abubakar ce ta ce fa ataka abubakar yawma izin ba'da raqiqihi a dalilin wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar a wannan rana ya yanta wasu daga cikin bayinsa ya ba su ‘yanci saboda ya kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ‘yanta waɗannan bayan nasa sun maja a ilan nabi sannan ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce la a udu ya rasulallah ba zan sake tsine ma wani abu ba a rayuwata sannan sai manzon Allah ya ce masa la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'ana baya cancanta a ce wanda ya samu daraja ta as-siddiq ya zama kuma shi yake yawaita tsinuwa ka duba sahihu muslim hadisi na 2597 hadisin abu huraira akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu sani game da ita tsinuwa akwai abubuwa da ya kamata mu sani game da tsinuwa na farko duk abin da ka tsine masa to ka tabbata fa musiba na kan wannan abin idan tsinuwar taka ta auku a kan shi don haka zamanka da wannan abin kuskure ne domin kuwa tsinuwan nan da ka yi za ta dawo kanka kenan muddin ka la'anci wani abu to ka tabbata fa wannan abin da ka la'anta ka rabu da shi in ku kana tare da shi to wannan tsinuwa za ta same ka kenan ita tsinuwa kamar annoba ce idan an yi ta to tana shafan ma wanda ya raba kusa da wanda aka tsine ma me yasa malamai suka faɗi haka saboda labarin da Imran bin Hussein ya bayar hadisin yana sahihu Muslim hadisi na 2595 Imran bin Hussein ya ce bainama Rasulullahi fi babu asfarihi akwai wani lokaci da manzon Allah yake tafiya ana cikin tafiya daga cikin tafiye-tafiyen da manzon Allah ya yi wata rana ana tafiya da sahabbai in ji Imran bin Hussein Allah shi kara masa yarda wa imra'atun min al-ansar ala naqatin ga wata mata daga cikin matan da suke tare da manzon Allah a wannan tafiya tana kan raƙuminta fabajarat sai wannan raƙumin wato ta ringa eh, raƙumin ya ringa eh, ita wannan mata gardama raƙumin yana rikici ga wannan matan ba ta jin daɗin tafiya da raƙumin fala'ana ta sai ita wannan mata ta tsine ma raƙumin a lokacin da matan take tsine ma wannan raƙumi fa sami'a zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji kalmar tsinuwan ta fito daga bakin wannan matan faƙala sai annabi ya dakata manzon Allah ya dakata ya tambaya ya ce ya ji fa kalma ta tsinuwa ta fito aka ce eh ai ga raƙumin da aka tsine ma sai annabi ya ce khudhu ma alaiha ku dauke duk kayan da kuka dora ma wannan raƙumin wada uha ku kyale raƙumin nan ya kama hanya ya tafi sa. abin da yasa na ce ku ɗauke duk kayan da ke kan wannan raƙumi ku kyale raƙumin nan fa inna ha mal'una saboda ko an tsine mata tunda an tsine mata to ku fita hanyar wannan raƙumi imran bin husain ya ce faka anni araha yanzu da nake baku labari kamar ga ta nan ne ina kallon ina kallon wannan taguwa wato ina kallon wannan rakumin kamar yanzu ne gani ina kallon rakumin al'ana tamshi fil nasi wannan taguwar tana tafiya cikin mutane ma ya aridu laha ahadun babu wanda ya tsare mata hanya ita wannan taguwa ta kama hanya ta tafi abinta babu wanda ya dakatar da ita wato an yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kai aka ɗauke kayan da ke kan wannan raƙumi aka kyale raƙumin me yasa manzon Allah ya ce a ɗauke kaya saboda an tsine ma wannan raƙumi akwai riwayoyi kashi biyu akwai riwaya ta Anas bin Malik Anas bin Malik ya ce sara rajulun ma'an annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar anas ta bambanta da riwayar imran bin hussein shi imran bin hussein ya ce mata ce ake tafiya tare da ita ta tsine ma taguwan da take kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ɗauke kayan da ke kan wannan taguwa a kyale taguwan ta kama tafiya abinta amma a riwaya ta anas bin malik anas ya ce wani mutum ne ba mace bace sara rajulun ma'an sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne yana tafiya tare da annabi a cikin wannan tafiyan fala ana ba'irahu sai mutumin ya tsine maraƙuminsa faƙalan da biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la tattabi'una sai manzon Allah ya dakata da ya ji wannan kalma ta tsinuwa ya yi tambaya aka ce e ga wani mutum ne ya la'anci raƙuminsa sai manzon Allah ya ce ya abdallah ya kai bawan Allah la tasir ma'ana ala ba'irin mal'unin kar ka yadda ka yi tafiya tare da mu akan raƙumin da aka tsine masa albarka tun da ka tsine ma wannan raƙumi to kar tafi tare da mu akan wannan raƙumin me yake nuna muku yana nuna muku cewa inda za a ci gaba da tafiya da wannan raƙumi to fa wannan la'antan da ya hau kan raƙumin sai ya shafi jama'an da suke tafiya da raƙumin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, ba za ka tafi tare da mu ba tun da ka la'anci wannan raƙumi to kyale shi ya tafi abinsa akwai riwaya kuma ta abu huraira Allah shi kara masa yarda abu huraira a nashi riwayan ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin yasiru wata rana manzon Allah yana cikin wata tafiya ana cikin tafiya fala ana rajulun naqatahu sai wani mutum ya la'anci taguwansa kaga riwaya ta Anas bin Malik yace fala ana ba'irahu wannan mutumin ya tsine maraƙuminsa a riwaya ta imran bin hussein kuma ya ce mace ce ta tsine mataguwanta a lokacin da wannan mutumin ya la'anci taguwan fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina sahibun naka ina mai wannan taguwan da na naji an tsine mata fa kala rajulu sai ga mutumin ya ce ana ni ne ya rasulullah fa kala sai manzon Allah ya ce akhirha anni ka kawar da wannan raƙumin daga wajena wato akhirha ka jinkirta wannan raƙumi daga wajen mu ka matsa da ita kar ka kusantar da ita gare mu faqad ujibta fiha dan ko an amsa addu'an da kai akanta wanda a dalilin haka al-Imam nawawi a cikin uh, Riyadu Salihina yake cewa laysa fihi nahyun an bai'iha wa dhabhiha wa rukubiha fi ghairi suhbatin nabi sallallahu alaihi wa sallam shi dai abin da annabi ya hana shi ne a yi tafiya da shi da wannan raƙumi amma a hadisin ba a ce kar a yanka raƙumin ba ba a ce kar a sai da raƙumin ba ba a ce kar a hau raƙumin ba shi dai mazan Allah ya ce kar a yi tafiya da wannan raƙumi tare da shi ne don haka da an yi waɗancan abubuwa ba a yi laifi ba ala kulli halin hadisin yana karantar da mu cewa idan ka tsine ma abu to matukar Allah ya amshi addu'anka akan wannan abin ka tabbata fa musiba tana tare da shi in ka zauna tare da wannan abin ka tabbata musibar nan za ta dawo kanka kai ma wannan wajibi ne mu san shi domin kuwa hadisai sun inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka kuskure na biyu shine musulmi ya tsine ma wani abu wanda ba shi da rai malamai sun ce haramun ne ka tsine ma gari ko ka tsine ma wata hanya ko ka tsine ma zafi ko sanyi ko ruwan sama ko mutum ya tsine wa mota saboda tana masa gardama ko babur ko keke waɗannan abubuwa duka haramun ne in ji malaman sunna me yasa aka haramta ka tsine ma wani abu wanda ba shi da rai saboda hadisin da yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 4102 hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tal'anir riha kada ka tsine ma iska kada ka tsine ma iska fa innaha amuratun saboda ita iskan nan duk abin da kaga tayi umarnin Allah ne take bi duk abin da kaga iska ta yi in ta kawo alheri ta umarnin Allah ne in ta kawo sharri umarnin Allah ne ita iska ba ta yin wani abu a bisa raɗin kanta fa innaha ma'muratun to kar ka ɗauka wannan tsawatarwan akan iska kawai ya takaita sai annabi ya cika magana da cewa malla ana shay'an laysa lahu bi ahalin wanda ya tsine ma wani abu bai cancanta a tsine masa ba raja'atil la'anatu alaihi wannan tsinuwar za ta dawo kansa don haka duk abin da bai cancanta a tsine masa ba in ka tsine masa to wannan tsinuwar fa za ta dawo kanka a bisa ga wannan hadisi yasa malamai suka ce haramun ne ala'anci iska haramun ne ala'anci dukkan wani abu wanda ba shi da rai domin ita iska abin da duk ta aikata tana yin sa ne da umarnin Allah sannan kuskure na uku dukkan wata dabba tsine mata haram ne wato sai fa ita wannan dabba idan ya zamanto tana cutarwa ai kaga misali hadisai da muka karanta na sahihu muslim riwayar imran bin hussein da anas bin malik da abu huraira don sun tabbatar mana cewa sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun la'anci raƙumi annabi bai tsawatar musu don me kuka la'anci wannan raƙumin ba sun la'anci wannan raƙumi saboda raƙumin ya wahal da su domin haka malaman sunna suka ce idan dabba tana cutarwa daidai ne a la'ance ta domin da a ce la'antar wannan dabban laifi ne da annabi ya tsawatar masahabbai a lokacin da suka la'anci dabban abinda kawai manzon Allah ya ce musu shine kada ku yi tafiya da mu tare da wannan dabba da kuka tsine mata kamar misali a riwaya ta Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhirha faqad ujibta fiha ka matsa da wannan raƙumi daga wajen mu domin ko Allah ya amshi addu'an da kai akanta ashe idan dabba tana cutarwa babu laifi dan musulmi ya tsine mata in kuwa dabban nan ba ta cutarwa to haramun ne a tsine ma wannan dabba dukkan wata dabba ko wata halitta wacce take cutarwa babu laifi dan musulmi ya tsine mata bare ma hadisi ya inganta daga bakin Aisha da Sayyiduna Ali ka duba as-sahiha hadisi na 547 zuwa da 8 annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kunama ta harbe shi wata rana kunama ta harbi manzon Allah nana Aisha da Sayyiduna Ali suka ba da labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu al-aqraba Allah ya tsine makuna ba ma ta da'ul musalli wa gairan musalli ba ta barin mai sallah da wanda ma baya sallah kowa ta samu harbin harbinsa take gashi har annabin Allah ma ta harbe shi uktulu hafil hilli wal harami don haka ku kashe kunama duk inda kuka ganta ko da a makka ne ku kashe a wata riwayar annabi ya ce au mata da unabiyan wala gairahu illa ladagatkum ba ta kyale annabin Allah face eh, ta harbe shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine mai ita kunama ba ta barin mai sallah ba ta barin annabawa tana harbin su me yasa manzon Allah ya la'ance ta saboda kunama halitta ce da take cutarwa idan akwai wata halitta mai cutarwa babu laifi don musulmi ya la'ance ta amma matukar wannan dabba ba ta cutarwa haramun ne a la'ance ta sannan kuskure na uku shine wanda muka yi bayani akan cewa al'anci wani abu ayyananne sai fa in kafiri ne shi kuwa kafirin kada a ayyana shi kamar yadda muka karanta hadisai da suka gabata cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna la'antar kafirai a cikin alkunut sannan duk mutumin da ya mutu akan kafirci babu laifi don ka la'ance shi kamar yadda muka karanta aya da ta gabata Allah maɗaukaki ya la'anci kafirai ah, ya ce duk waɗanda suka mutu akan kafirci Allah ya la'ance su don haka babu laifi don Allah an ci kafirai waɗanda suka mutu akan kafirci kamar misali kafirai da suka gabata irin fir'auna irin su abu lahabi irin su abu jahal duk wani kafiri da ya mutu a kafirci wannan babu laifi don ka la'ance shi ko ka haɗa kafirai gaba ɗaya ka ce Allah ya la'anci kafirai ba tare da ka ayyana wani ba wannan babu laifi a kansa amma ka ayyana wani shine abin da malaman sunna suka ce babu kyau a matukar wannan mutumin yana da rai babu kyau ka la'ance shi saboda baka san yadda zai gama da duniya ba Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya ji kansa a cikin alƙaulul mufid littafin da ya sharha na Fathul Majid shafi na 237 yace falla'anu min al-insan as-sabbu wash-shatmu wannan shine kuskure wanda mutane da yawa suke yi mutane da yawa sun ɗauka kalma ta tsinuwa ita ce ka ce Allah ya tsine ma abu kaza ko Allah ya la'anci abu kaza alhali kuma kalma tsinuwa ba ta tsaya kan haka ba ya ce idan ka zagi abu to ka tsine masa a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'iza sababta insanan aushe tamtahu in ka zagi mutum fa haza la'anuhu ka tsine masa kenan. don haka zagi kansa tsinuwa ne wajibi ne musan da haka zagi nau'i ne na tsinuwa ba sai ka ce Allah ya tsine ma wani ko Allah ya tsine ma abu kaza sannan zai tabbata ka tsinuwa ba in ka zagi abu to zagin nan da kai shi ma tsinuwa ne Muhammad bin Salih al-Uthaymin ya ba da hujja da hadisin Abdullahi bin Umar hadisin yana sahihul Bukhari hadisi na 5973 sahihu Muslim hadisi na 90 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min akbaril kaba'iri yana daga cikin mafi girman manyan zunubai an yal'ana rajul walidaihi mutum ya la'anci iyayensa manzon Allah ya gaya masa habbai ya ce daga cikin zunubai mafi girma akwai mutum ya la'anci iyayensa nan take ko sahabbai suka yi tambaya ya rasulallah wa kaifa yal'anu rajul walidaihi ta yaya za a yi mutum ya la'anci iyayensa shi da kanshi ya la'anci mahaifinsa ko gyatumarsa kala sai annabi ya ce ah akwai yadda ko mutum yake la'antar iyayensa ai annabi ya ce ya subbu abar rajuli idan mutum ya zagi baban wani fa ya subbu abahu shi wancan sai ya zagi baban shi wa ya subbu ummuhu ya zagi mahaifiyarsa shi ya zagi mahaifiyar wancan shi ko wancan fa ya subbu ummuhu shi ma ya zagi mahaifiyarsa tamfar shi ya zagi iyayensa don haka zagin nan yana daidai da ya la'ance su wannan maganar kai tsaye ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abdullahi bin umar akwai ma riwaya ta abdullahi bin amrin wadda take cikin littafin abu da'ud. don haka in mutum ya furta kalma ta zagi wajibi ne mu sani cewa ita wannan kalma fa ita ma tsinuwa ce don haka sai mu yi hattara in ka zagi abu ka la'ance shi misali akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisin jabir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba da labari wata riwaya ta imran bin hussein wanda muka karanta a baya hadisin sahihu muslim to akwai riwayar jabir bin abdullahi al-ansari wacce take kama da waccan riwaya a lokacin da ake tafiya tare da manzon Allah wani mutum ya la'anci raƙuminsa sai manzon Allah ya ce man hazal la'inu ba'irahu waye wanda ya tsine ma raƙumin nan nasa sai ya ce gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anzil anhu ka sauka ka bar rakumin fala tashabna bi mal'unin kar kai tafiya da mu tare da tsinanne da annabi ya faɗi haka sai ya ce masa habbai la tad'u ala anfusikum kada ku yi mummunan addu'a ma ku daina munanan addu'o'i ma rayukanku wala tad'u ala auladikum ku daina munanan addu'a ga 'ya'yanku wala tad'u ala amwalikum ku daina munanan addu'a ga dukiyanku annabi ya ce abin da ya ni ce ku daina munanan addu'o'in nan la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an ji lakum ina ji muku tsoro akwai wani lokaci fa wanda Allah ya kyautansa ga dan adam lokaci na ijaba babu mutumin da ya san wannan lokaci akwai lokaci da Allah ya keɓe ma dan adam lokaci ne na ijaba wanda in ka dace da, eh, ka roki Allah a daidai wannan lokaci ka roki wata bukata to Allah zai amsa maka annabi ya ce to ku san wannan lokacin ba ya kasance kuna munanan addu'o'i makawunanku ko ma 'ya'yanku ko ma dukiyanku sai aka dace a daidai lokacin da Allah yake karban addu'an bayi ne kuka yi wannan addu'a shikenan sai Allah ya amshi addu'anku a lokacin da kake mummunan addu'a ga ɗanka sai ka dace da wannan sa'a da Allah maɗaukaki yake ijaba nan take ku sai Allah ya amshi addu'anka kaga sai kalmar da kai akan ɗanka Allah maɗaukaki ya karɓa sai ta haukan shi don haka yasa kalma ta zagi da mummunan addu'a ga ‘ya'ya da dukiya ba su da kyau a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi hatara don haka ba wai sai ka tsinewa abu ne sannan illa ta tsinuwa take hawa kansa ba hatta mummunan addu'a in ka yi in aka dace da lokacin ijaba wannan addu'a Allah maɗaukaki sai ya karba don haka sai mu yi hattara duk kalmar da za ta fito bakinmu mu rika kulawa na'am akwai kalma ta tsawatarwa wanda babu laifi don musulmi ya yi ta ka duba littafin az na al haitami juz'i na biyu shafi na takwas. kamar misali don ka ce wa yaron ka mara kulawa ko mara hankali ko rago wannan duka ba munanan kalmomi ne na addu'a ba babu laifi don ka faɗi kalma ta tsawatarwa ya al haitami yake cewa walil amiri bi ma'rufin wa nahi an munkarin wa kullu mu'addibin an yaqula liman yukhatibu fi zalika al-amr bi qasdi az wa ta'dib da nufin tsawatarwa ga yaro a matsayinka na mahaifi ko matsayinka na mai ladabtarwa ko matsayinka na malami mai karantar da ɗalibai sai ka faɗi wata kalma ta tsawatarwa kamar misali da larabci ka ce wai wailaka kai tonka ko ya da'if ko ya da'if alhali eh, kai rago mara kulawa ya qalilan nazari li nafsihi mara kulawa da ransa ya zalimun li nafsihi ko mai cutan kansa da sauran ire-iren waɗannan kalmomi don tsawatarwa a nan baka yi laifi ba wani hau zalika ma laisa fihi kasbun wala kasbun sarihun matukar kalmar da ka faɗa babu ƙarya a ciki sannan ba mummunan addu'a a ciki ah, ba zai zama kayi laifi ba amma idan kalmar ta zama akwai mummunan addu'a to haramun ne ka faɗe ta ga ɗanka ko ga wani yaro da kake masa ladabi yana da kyau mu yi hattara game da furta kalma domin ko kalmar da duk take fita bakinmu, to fa tana tasiri a wajen Allah Allah shi samu mu gane a dunkule abu huraira ya ruwaito hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 2599 an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u alal mushriki na ya rasulallah kafiran nan ga irin cutar wanda suka yi maka sun cutar da kai sun cutar da addinin musulunci sun cutar da musulmai kai musu addu'a mana Allah ya hallaka su ka tsine musu mana faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lam ubu asla'ana ni ba a turo ni don in rika tsine wa mutane ba wa inna ma bu'istu rahma ni an turo ni ne saboda in zama rahama ga duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ya tsine makafirai da suke da rai ba a wannan lokaci kuma sahabbansa sun nemi da yayi mummunan addu'a ko ya tsine makafirai manzon Allah bai yadda ya musu addu'a ba amma ku lura akwai bambanci a tsakanin addu'a ga kafiri da ya mutu a kafirci ko addu'a ga kafirai ayyanannu amma don an tattara kafirai gaba ɗaya aka la'ance su wannan babu laifi bai saba sunnar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai mu dakata haka sai kuma gobe insha Allah sai mu dora karatunmu. Wasatu wassalamu ala man la nabi ba da amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah. muna fata wannan kato da muka ji sun Allah subhanahu wataala sa mu aiki da abin kuma Allah ya sanya rada da alkhairin da ke cikin wannan kato Allah ba mu gaba ɗaya to sai a fara tambayoyi insha Allah tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ne ne hukuncin wanda ya sayi abu naira ɗari biyu sai ya sayar da shi dubu ɗaya na wato ita riba a musulunci ba ta da iyaka ita riba a musulunci ba ta da iyaka da ya su zagaya neman taimako da aka saba ya sai abu naira ɗari ya sayar naira dubu ɗaya bai yi laifi ba sai dai kuma bai kyauta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son mutumin da yake da sauki ta wajen saye yake da sauki wajen sayarwa manzon Allah ya kwadaitar da mu mu zamanto masu sauki a cinikinmu har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin abubuwan da suke sa kasuwancin mutum ya yi albarka akwai sauƙi da sassauta wa jama'a to haka duk mutumin da yake son ya samu albarka a cikin kasuwancinsa to wajibi ne ya zamanto mai sauƙi kada ya zamanto mai tsanani riba kaɗan ta wadace shi amma don ya saka ribar da yawa bai ci haram ba wannan ita ce karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullah malam bayanin da kai akan hadisin mai tabbatar da idan bawa ya har dan uwansa ya masa sallama to idan mutum ya har da mahaifinsa me bayanin zai masa eh, dan ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ah, yana sallama ga yara ita sallama ita ce gaisuwar musulmi babu wani gaisuwa daban tsakanin mahaifi da ɗansa sallama ita ce gaisuwar musulmai a nan duniya da kiyama hmm. tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne da iyalansa sai ya ce musu zai yi tafiya kamar nan da wata ɗaya zai dawo sai da ya tafi bai dawo ba sai bayan wata shida kuma bai wadatar da ita da abin da za su rinka ci ba kuma wannan ya yi ba ɗaya ba biyu ba malam wannan ya kai har sau uku yana ma iyalansa haka da 'ya'yansa to wannan ya kamata ta nemi rabuwa da shi an sha yin tambayan nan nakan faɗi idan aka samu mushkila a aure wajibi ne a yi kokari a samu wali shi yasa musulunci bai yadda a ɗaura aure ba matukar babu wali waliyi ne gatar mata a lokacin da aka samu cutarwa a aure matan nan za ta samu waliyinta ta bashi labari ta ce ga halin da muke ciki wannan hakki ne a kansa shi yasa Allah ma bai yarda a ɗaura auren ba ba tare da an samu waliyi din ba saboda a samu wanda zai tsaya ma ita wannan mata ya kula da hakkinta in ta kai kara ga waliyi shi waliyi ya san matakin da za a ɗauka in ma na rabuwa ɗin ne in ma na gyara tsakani ne amma ala kulli halin haramun ne mace ta roƙi miji saki mun san da haka duk da shike annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an samu cutarwa babu laifi don ta faɗi haka amma galibi abinda ke kawo haka gajin haƙuri ne inda an samu waliyi ba mamaki in ya bi al'amarin ya yi bincike za a gano dalilin da ya sa aka samu irin wannan idan zalunci ne mutum yake yi to babu laifi don an nemi rabuwa da shi a wannan lokaci tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah da fata malam ya sharuwa lafiya ce malam tambaya na ta ce wai ya inganta mutum ya bayyana sunan yaron shi da ya samu na haihuwa tun kafin ranar da aka haife shi zama watan ranar sati ya dawo muna neman dalili Fato idan mutum yana da tambaya kuma yana neman dalili ni na fi ba shi shawara ya je gaban malami saboda zuwa gaban malami shi zai ba shi hujja mai gamsarwa amma babu shakka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar mana cewa ana iya yi ma yaro suna a ranar da aka haife shi wannan ya tabbata babu shakka hadisai da yawa suna sahihul bukhari suna sahihu muslim sahihul bukhari misali ka duba hadisi na 3909 akwai labarin cikakke ka duba al-isti'ab na ibnu abdul barri a juz'i na uku shafi na 905 abdullahi bin zubair a ranar da aka haife shi annabi ya masa suna abdullahi bin abi talha a ranar da aka haife shi annabi ya masa suna ibrahim bin abi musa al-ash'ari a ranar da aka haife shi manzon Allah ya masa suna kai shi kansa annabi muhammad ɗansa na ƙarshe shine Ibrahim a ranan da aka haife shi manzon Allah yake gaya masa sahabbai wulidali gulamun eh, gulamun allailata wa samaituhu bismi abi Ibrahim an yi min haihuwa a daren nan kuma na masa suna na sa masa sunan kakana annabi Ibrahim kun ga waɗannan hadisai duk sun inganta suna cikin littafan eh, al Bukhari da kuma al Muslim to sai dai kuma malamai sun ce idan za ka yanka ma ka rago to bai kamata ka kira ma yaron suna a ranar da aka haife shi ba wannan ita ce fahimta mafi inganci ka jinkirta zuwa rana ta bakwai daga ranar haihuwa in dai za ka yanka ma wannan yaro rago to ka jinkirta kiran sunansa zuwa rana ta bakwai akwai mutanen da suke kuskure za su yanka ragon amma kuma ranar da aka haihuwan za su faɗi sunan sun faɗi suna a ranar da aka yi haihuwa sannan kuma za su yi yanka rago a rana ta bakwai wanda ko ya saba ma ainihin sunna domin a sunna idan ba za ka yi yanka ba to ranar da aka maka haihuwa sai ka faɗi sunan shi amma in za ka yi yanka to ka jinkirta wannan yankan faɗin sunan sai ranar da aka yi yanka sannan za ka bayyana suna waɗannan ana haɗa su ne lokaci guda wannan ita ce fahimta mafi inganci Ah, domin waɗannan duka da muka ambata babu labari ɗaya da ya tabbata cewa an musu yanka da abdullahi bin zubair da abdullahi bin abi talha da ibrahim bin abi musa da sauransu babu wanda aka tabbatar da cewa an masa yanka a ranar haihuwarsa ah, don haka yasa malamai suka ce wancan hadisi da aka yi umarni a bayyana suna a rana ta bakwai hadisi ne shi ma da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi aiki da duka hadisan ya yi aiki da wannan da ake yin suna a ranar haihuwa ya yi aiki kuma da wancan hadisin da aka ba da labari cewa a yi suna a rana ta bakwai domin ya yi majikokinsa alhassan da alhussain kowannensu an yi masa suna ne a rana ta bakwai ba a ranar haihuwa ba amma ɗansa na ƙarshe shine ibrahim an masa suna a ranar da aka haife shi sai dai kuma alhassan da alhussain manzon allah ya musu yanka amma babu hadisi guda da ya nuna cewa annabi ya yi ma ibrahim ɗin nan yanka kun ga shi ya bambanta haihuwar Ibrahim da kuma haihuwan hukuncin haihuwan Ibrahim da kuma haihuwan Al-Hassan da Al-Hussein jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan dalili malamai suke cewa idan dai zaka yi yanka to ka jinkirta faɗin sunan yaro zuwa ranan da zaka yanka al-aqiqa Allahu a'lam tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah man tambaya na shine menene hukuncin mutumin da aka kira shi a waya a cikin masallaci sai ya amsa kafin ya fita magana a cikin masallaci ba laifi bane daga murya ne laifi ka duba fathul bari mujallar na farko shafi na 552 daga murya a cikin masallaci shine laifi saboda kare ya zamanto ya dauki hankalin waɗanda suke karatu ko wani wanda yake sallah abinda ba a so kenan amma don maganar ita kanta wai a cikin masallaci ba laifi bane muddin kalmar da za ta fito bakin mutum babu haram ba ta saba doka ba bai yi laifi ba tambaya ta gaci assalamu alaikum warahmatullahi mutum ne idan yana so son kunnensa sai ya ji ɗaci a makoshinsa kuma da rana lokacin azumi kunnan kuma ita masa kaikayi kuma ita susawa yanzu jin daɗi alhali gashi da azumin sa to mana ya matsayin azumin sa yake duk wani abu da ya shiga jiki ta ido ko ta kunne bai bata azumi ko magani aka sa ta kunne ko magani aka sa ta ido ba su bata azumi kunne da ido ba hanyoyin cin abinci bane baki ne hanyar cin abinci mu duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara mujallal na uku shafi na 292 tambaya ta gauce assalamu alaikum warahmatullah malam yayin bancin tsakanin asuwaki danye da busasshe a wajen ci babu wani bambanci daidai ne mai azumi ya goge bakinsa da asuwaki tun daga eh, eh, fitowar rana har faduwanta babu wani laifi a kai asuwakin nan ko da danye ne mu duba majmu'u fatawa a mujallal na 25 shafin 266 da irwa'ul galil a mujallar na farko shafi na 156 babu wani bambanci ko da asuwakin nan danye ne na'am tambaya ta gaza ce eh, assalamu alaikum warahmatullahi malam dan Allah na yi karin bayani nake so don naji ka ce mace mai ciki tana iya ciyarwa bayan an sha ruwa in har ba za ta iya azumi ba shin in har ta ciyar kenan ba za ta iya rama azumin ba kenan eh, malamai sun yi sabanin fahimta a kai amma mafi inganci domin ya samu hadisai daga sahabban annabi mafi inganci shine mace mai ciki da mace mai shayarwa daidai ne su aji azumi idan sun aji azumin nan kuma ba za su biya ba sai dai su ciyar a madadin kowace rana su ba da mudu nabi daya in ya fi daya falillahi alhamdu in mun duba sunan bai haki zamu ga babu laifi dan mutum ya bayar da sadakan ya fi haka amma dai mudu ɗaya ne a madadin kowace rana da mai ciki da mai shayarwa ba za su biya ba sai dai su ciyar wannan shine mafi inganci domin ya samu hadisai daga sahabban annabi Muhammad mu duba irwaul galil a juz'i na farko shafi na a juz'i na hudu shafi na 49 na shafi na 19 zuwa shafi na 20 zuwa shafi na 21 ga gaba hadisai da yawa daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaya ta gaba ke cewa malam ina neman ƙarin bayani game da sallan wutiri ce idan mutum ya riga ya wutiri ba zai wa sallah baya ba ya gaskiya al'amarin yake a'a mafi inganci shine in kayi wutiri zaka iya yin nafila duk sa'ilin da kaga dama sai dai kar ka sake yin witiri din wannan shi yafi inganta in mun samu buguyatul mutatawwi shafi na 60 zamu gani shi yafi inganci in ka riga kai witiri to kar ka maimaita nan witirin kana iya tashi ka sake nafilin ka a dare illa dai annabi ya ce la witrana fil layl ba a yin witiri biyu a dare daya saboda haka sai ka yi nafila duk sa'ilin da zaka yi nafila amma ka sake wannan witiri tambaya ta karshe yake cewa malam tambayar da muke shine mutum ne aka ce idan bai um, yana rashin lafiya yana zama kafaran wato zunubansa to idan mutum yana rashin lafiya irin ta ciwon s kuma gashi ana ganin kamar ya samu shi a wani bangare daban ba ta hanyar zina ba shi ma zai iya samu insha Allah Allah ya kare mu amin ina fatan tambayoyin da suka abin kenan sai kuma Allah kan tambayan gobe allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ma sha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheik Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi